ahlus sunna ba a karantar da shi sunna ya santa ba in yana da zafin ra'ayi to yakan zama khawariji sai ta kafirta mutane da yan nassoshi da yake da su ya ce duk wanda ya saba wa nasin ya zama kafiri yana da awai shi ahlus sunna ne amma ya fita daga cikin tawaga ahlus sunna ya zama dan bid'a khawariji haka idan ahlus sunna bai yi karatu yayi zurfi ba idan yana da yawan sassaucin ra'ayi shi kuma sai ya zama lalataccen sufi wanda zai koma yana ganin cewa komai haramun ne kawai a tsaya akan abin da yake kira zuhudu